Allah ya ce da mu gaba Allah ya ƙara mana imani yan uwa za mu ci gaba da karatu inda muka tsaya jiya a cikin wannan sura mai albarka suratul kafi a cikin ƙasar wannan ko misalin mutumin da Allah ya bashi wadata ya bashi dukiya amma kuma ya butulce ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ki godewa madadin ya yi imani ya kafirta aka yi mishi nasiha aka yi mishi wa'azi bai wa'azu ba sai da ya fada cikin halaka wato abinda Allah ya mai na inuwa Allah ya jaye wannan inuwa kuma ga rana sannan da yana ci yana koshi kuma cikin yunwa da yana da sutura ya koma cikin huntanci wannan shi an sakamakon butulci wanda yawa Allah butulci to Allah yakan saka mishi da abin da daidai da shi bayan ya yi nadama abin da ya same shi na rushewar gona ta da halakarta

sako wato wani iskan guguwa da tsawa ga gonar wato su biha sa'idan zalaka wato gonar ta waye gari ta halaka kuma yankulu na siyaku ilal masalistani dama an ce misali biyu ne za a ba su don ƙara wayar da kai da fito da darasin wato wanda ya imani da Allah yana neman lahira da wanda ya kafirta ya tsayar da tunani ne ga duniya kawai to wannan misali na biyu ne bayani ma ma waje hil'a. ana yi muna bayanin aikin da an kai ba don Allah ba wato sakamako ne ba da sakamako iz huwa duniya la ghaib wato an yi shi dan duniya kawai ba nuhi lahira da wannan aikin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدعوه وكان الله lahu ailika شيء مقتدرا masalar hayatar duniya ka buga mu mutanenka abinda an misalin rayuwar duniya mafa'ulu awal kama'il misalin sa kamar ruwa ne anzalnahu as samai mun saukar da ruwan daga girgije fa fatalata bihi nabatul ard lokacin da ruwa suka sabka ruwan sama to za su iske ira ruwa cikin ƙasa sai su takuda sanyin ruwan ya jika su shi ne aka ce su takuda da tsirannin ƙasa ai imta zajal ma'u bin nabati sai su wa'annan iraruwan iraruwa sai su cakuda da wannan ruwan fara wuya wa suna sai irin ya fito kuma ya ci gaba da tsutsar ruwa yana shan ruwan har ya ƙoshi ya girma ya yi kyawu in kayan gona ne sai ya zan mutum in ya duba suna ba shawa kuma ya sa rai cewa akwai alheri tafi in ma ciyawoyi ne kawai wanda fulawoyi su ma dai za su ba da shawa domin tsiro yana kawata ƙasa yana sa ƙasa ta yi ado Na ga shi yasa duk inda an kai gadina inda mutane ke zuwa su shakata akwai itatuwa akwai hakukuwa to wannan shi an misalin wannan duniya din to kun ga ai kayan gona za su ciro hakukuwa za su tsiro su yi kyawu amma can ƙarshe ba asbaha hashiman sai wannan tsiraruwan su waye gari busashi wato abin suna kakkariya suna iska na bin su ta zaruhun riya iska na rarraba su yana toka su yana yawo wato kun ga ƙarshe kayan gonar da suke ba da shawa jiya itatuwa da hakukuwan da suke ba da shawa jiya sai zan yau iskan guguwa ko kuma iska mai zafi ya zo ya buge su sai su bushe ba su ma kai lokacin da za a yi amfani da su buga su sun bushe ana tsananin tsammani da bukata ga su kai a yi amfani da su su kayan gonar to sai ga shi an rasa su shi an misalin duniya duniya tana da ban sha'awa tana da kyawu kamar yadda wannan tsarannin da kayan gona suke da kyawu amma yana yiwuwa ta kubce kuma ya zan wanda ya sami duniya ya zan bai amfani da ita ba sai ta kubce mishi wa kana Allah Allah ya kasance bai gushe ba ala kulli shay'in muqtadira mai iko ne akan komi ai kamilal qudra qudra mai cikakken iko faman amila lillahi duk wanda ya aiki don Allah ta'ala madaukin sarki sa'adahu Allah zai taimake shi wa man amila li ghairihi duk wanda ya aiki ba don Allah ba khazalahu Allah zai tabar da shi karan ma akwai wata aya can ita ma da ta ba da misalin duniya inna ma masal hayatid dunya kama in anzalnahu to a wannan aya ta suratu yunus Allah tabaraka wa ta'ala yace inna ma masalla hayati dunya abinda kawai an misalin duniya hakikanin ta kama ya hu minas samai kamar ruwa na da muka saukar da shi daga giragizai fa fatala da bihi nabatul ardi sai wannan ruwan sama ya cakuda da tsiranin ƙasa waɗanda aka shuka ko waɗanda dama hakukuwa ne mimma yakulun nasu daga abinda mutane suke ci na tsiranni wala an'am da abinda da dabbobi suke ci to kun ga tunda dai ƙasa ta jika wannan irin zai fito kuma yayi kyawu hatta idza akhadhatil ardu zuhurufaha har zuwa lokacin da ƙasa ta rike adonta wa zayyanat ta yi kyawu ya za abin ban sha'awa duk inda kadiba cikin gonaki da kuma ko gehen hanya hakukuwa sun fito tsararwa sun yi to wani ganyen haki wani da ja wani ga sunan dai iri-iri daban na tsararwa wa zanna aluha annahum qadiruna alaiha in kayan gona ne masu gona har sun yi tsammanin suna da wani ƙarfi da iko akan wannan kayan gonan nasu suna tunanin cewa kai in an kai kaka zan yi kaza za zan yi wani zai ce zan gyara gida ko wanga haraka wanga alheri in ne an ka kai kaka lalle ina iya gyara gidana kuma ina iya canza abin hawa ko kuma ya ce ba zai kara aure ko an ce haka nan manoma suke yi gom to to bayan duk an kai irin wanga hali tsammani ya shiga kwaɗai ya shiga ga a samu kayan gonan nan a taha amurna lailan sai al'amarinmu ya zo mu gonar da daddare auna haran ko da rana ha hasidan sai muka mayar da gonan nan kamar girbabba wato kamar abin da anka girbe aka sare da adduna ko anka yanke da lauzuna ka'allam ta gana bil amsi kamar dai gonan nan ba ita ce ta jiya ba mai wannan ban sha'awa wadda ta wadatu ba yanzu ta canza ta halaka kazalika nufasul ayat Allah ya kamar haka nan muke bayanin ayoyin mu ya tafakkaru daga mutane masu tunani don su san matsaya ta duniya ga wannan misali da an ka ba su a na gona mu mutanen da a kusa ga fadama ko ba guguwa ko ba iska ya kone ta ba saboda yawa wani lokaci sai gonar shinkafa ta kai da ai ta ma isa yanka muna ya kama yanka ya haito kasuwa sai ruwa su zo su mamaye wurin shi ke na an rasa sai ka ji an ce ai an buga kwano ruwa sun mamaye wurin kun babu wanda za a yi a ɗabi wannan kayan gona to irin wannan misalin ya ishe ka misali cewa haka duniya take kana iya ka samu baka ci ba kuma kana iya kamar ka kama baka kama ba a waɗannan duka ayoyin suna nuna muna matsayin duniya domin mu musulmi mu kama tsakiya ma'ana kadda mu zure wajen bin duniya din amma dai kuma dole ne tun da cikin duniya muke rayuwa mu nemi abincin rayuwarmu mu nemi dukiya domin taimaka mu addininmu da kuma rayuwarmu amma dai kamata ya yi yanzu mutum ya yi zuhudu gwargwadon hali abdullahi dan umar allah yarda da shi ya ce wata rana manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya rike kafaɗa shi ya ce mishi kun fi duniya ka annaka garibun aw abiru sabili ya kai dan umar ka kasance cikin duniya kamar bako ko kamar wanda zai tsallake hanya zai ketare hanya wato kun ga wanda abba ko bai zo garin da yazo zo kunci da ya ma wurin ba wanda yazo bakin titi ya tsallaka shi ma ba ya zo dan ya kwana bakin titi ba tsallaka zai iya je zuwa ga harkokinsa to shine ibn umar ko da fahimtar wannan karatu na manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana gaya ma almajiransa yana ta yi za a amsaita Falatanta zai sabaha in ka ga marece kada ka jira sahiya ka ɗoka ba sai ka ga sahiya ba ka yi shiri ka kwana da shiri yanzu dai ko an ɗauke ka cikin daren nan akwai tanadin da kai akwai guzurin da ka sai da shi wai za a subata falatan ta zai masa in kuma ka ga sahiya kakka ce dole fa sai an kai marece ba dole na kai marece ba don haka kaddara yana yiwa ko mina iya faruwa kamin marecin wa huzmin limara jika. kuma yana cewa kai almajiri na yana yi maka nasiha ka yi riko daga lafiyarka don rashin lafiyarka lahiya ita ma ba dogiya ta kai ba ana cikin lafiya rashin lahiya ke zuwa don haka ka yi guzuri ka riƙe guzuri daga lafiyarka don rashin lafiyarka wa min hayatika li sannan ka yi rikon guzuri daga rayuwarka don mutuwarka saboda haka yan uwa musulmi wannan shine darasin wannan aya kenan dai shi musulmi yana kallon duniya kallo na matsayinta wadda Allah tabaraka wa ta'ala azata bai ba ta irin wannan girman har ya manta lahira ce in an ce zuhudu zuhudu shine ka dan kallala ka dan karamta girmama duniya ba ana nuna wai ka bar duniyar gaba ɗaya ba amma akwai masu zurfafa wajen zuhudun sai zan ba su cin abinci mai daɗi ba su sa tuhayi masu kyawo ba su kwanci bisa shahida mai kyawo to amma wannan zuhudun ba ba annabi ya karantar da cewa sai an yi haka ba an gane ko in dai mutum ya tsaya ga halas kul man harrama zinata llahi allati akhraja li ibadihi at-tayyibati min ar-rizq kaga wannan aya ta nuna zuhudu bai hana mutum ya ci abinci ya sha ya sa sutura ya zauna cikin gida da dai sauran abubuwa na rayuwa amma dai yana nan cikin shiri kuma cewa dai ba nan zai zauna ba akwai gida matabbaci shine gidan lahira abin da ke nuna haka annabi sallallahu alaihi wasallama cikin wani hadisi ya ce al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if fi kullin khair ihras ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kaza kana kaza wa kaza walakin qul qadara Allah wa ma sha'a fa'ala fa inna law tabtahu amala shaytan wato a wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mumini mai karfi ko kace mai lafiya ko mai kuzari wanda ke zuwa ya kasabi ya nemi halalinsa ya yi alkhairi ya yi soyuwa zuwa ga Allah ya da mumini wanda yake mai rauni wanda yake ba mai ƙwarin jiki ba ne ba mai iya kasabi ba ne bai iya biɗan wani abin arziki don ya amfani kan shi ya amfani wani amma kuma da mumini mai kwari da mara kwari mai rauni duka akwai alheri cikin su to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haras ala ma yanfa'uka kayi kwadan abin da zai amfane ka kaga tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kayi kwadan abin da zai amfane ka duk wani abu wanda zai amfane ka duniya da lahira ya shiga ciki don haka ka kai kasuwanci ya shiga ciki kayi noma ya shiga ciki ka je ka yi bi wani abu na kiwo ko abin da ya kama da wannan ba ka zuhudu bai hana kuma a yi kasabi a nemi dukiya ba har ma wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ka zamo ga duniyarka ka annaka ta shi abadan kamar za ka rayu har abada amma ga lahirarka in ka zo kana ibada ta shirin makomarka ta lahira to ka yi aiki kamar za ka mutu gobe wanda an ka ba labari an ka ba hino su ce gobe akwai ta tahiya ta yana ganin ai shirin da zai yi babban shiri ne ko don haka sai ce ka zan kamar haka nan kana cikin shiri kamar gobe za ka mutu mutuwa to malamai gaskiya sun iyakacin ƙoƙari wajen faɗakar da mutane game da abin da ya shahi zuhudu da gudun duniya malan imam alhariri eh, mawallafin littafin mukamat akwai wasu baituka da ya yi cikin mukama wadda ake ce ma asan'aniya da ya ce ya ɗalibar duniyar da niyyata innaha sharakun rada wa ƙararatul a ƙazari darun matama abhakar fi ha. abu kadgadan tabban min dare wato sai yake cewa ya kai mai neman duniya idanu ruhe duniyan nan fa kaskantatta ce kuma ita wani tarko ne na halaka wanda in mutu ya fada ciki shikenan sai buzonsa ma'ana tarko ne in mutu ya fada aka kama shi ga tarkon nan na duniya to ya halaka sannan wa qararatul aqzari kuma ita duniya matattara ce ta kazanta wato kamar wani wurin zuba shara ne ko juji inda in aka ɗauko kashi a jibge in aka ɗauko shara kazanta a zube in motsai aka ɗauko a jibge wurin ya yace to haka an ta darun matama abhakat fi yawmiha yace ita duniya wani gida ne in baka sani ba ba farin ciki bai dawama ciki in ma duniyar ta faranta mare ta sa kayan dariya a yau a baka daga gobe tana iya sa ka ka koka ta sa ma bakin ciki sai kayi kuka Tabballaha min dari yace til da wannan gidan na duniya wani kuma yace wa man yahmadu dunya li aishin ruhu? فسوف لعمري عن قريب يلومها إذا أدبرت كانت على المرء حسرة وإن أقبلت كانت, كانت كثيرا همومها yake cewa wa man yahmadu duniya duk wanda yake yaba duniya li aishin saboda rayuwa jin daɗi ya suruhu wanda rayuwa ta faranta mai to in yayi farin ciki da ita yau fa da sannu la'ami na rance da rayuwata an karibin ba da nisa ba ya luma sai ya zargi duniya in ya ce mata ɗaya ƙware sai ya ce duniya ba ɗaya ƙware ta ba kuma gobe idan dabar ya ce ita duniya in tabba mutum baya don wani lokaci tana aurenka ko ta ɗauke ka saurayinta wani lokaci kuma ta yi ci ga kai ta baka bai yadda to in ta baka bai kanat alal mar'i hasaratan za ta zama abin nadama da bakin ciki ga mutum lokacin da ta sake shi dan tana iya sakin mutum wa in aqbalat to in ma ta fuskanto ka tace tana son ka to kanat kasiran humumuha da yawa cikin son da ta maka cikin ta ɗauke ka kuma za a samu damuwa ta biyo lokaci damuwa lokaci lokaci lokaci ana samun damuwa wannan shi ne faɗakarwar da malamai suke adibi wato littafin zuhudu ko? ni sunan mai zuhudu eh mai littafin kitabun zuhudu eh an mance sunan shi to ya yi bayanai shi ma da yawa In inda yake sufanta duniya yake nisantar da mutane gare ta a gaba ubangiji ta baraka wata ala ya ce almalu wal banu almalu wal banu da zinatul hayati duniya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amana A ah, mai kitabu zo da wanga da muke karanta na sosai ne ake ce Almalu wal banuna dukiya da tsiya zinatul hayatid duniya, kawana na rayuwar duniya wato in mutum bai nuhi Allah da dukiya da tsiya ba to sun tsaya duniya ba su da wani amfani gare shi lahira amma wa amma man kasa da bihim wanda ya nuhi lahira yana neman yarda Allah da dukiya ta yi da bayanai ya yi amfani da dukiyan nan don ɗa'a ga Allah to wannan shi wannan dukiyar da waɗannan ɗayan taimako ne gare shi ga samun gidan lahira Ba haka sai dukiya ta ta zama kamar da Allah ya ce walbaƙiyatu salihat ayyuka na ƙwarai masu wanzuwa ayyukan alkhairi waɗanda ladarsu za ta kasance har lahira to wayan da rujufi ha ma fassarar bihi min salawatin khams albaqiyatu salihat an yi mata fassarori da yawa menene albaqiyatu salihat salloli guda biyar suna ciki wa amalul hajji aikin hajji yana ciki wasu yamu ramadan azumin ramadan yana ciki wa subhanallah subhanallah yana ciki walhamdulillah tana ciki wa la ilaha illallah wallahu akbar wa sa'iru a'mal bir da sauran ayyuka na da Allah wal kalamu tayyib haka nan magana mai kyawu ita ma sadaka ce kuma tana cikin albaqiyatu salihah to saboda haka ayyuka na kwarai masu wanzuwa khairun na inda rabbika su suka yi alkhairi a wurin ubangijinka tawaban ga sakamako wa khairun amala kuma su suka yi kyaukyawan abin da ake burin a samu ai ma ya amalu hun insan su ne mahi abin mutum mahi girma abin da mutum yake buri wayar juhu yake kamar samun shi inda Allah ta'ala sun bayyana ta'ala fi ma ya ce anna amalar hayati duniya la qarara laha aya ta gaba Allah ubangiji ne muna bayani cewa ayyukan da an kai don duniya ba su da tabbata wato raurawa suke ba tabbatacci ba ne wahiya mudhamallatun kuma za su gushi wasa yuhasabu alaiha kuma bayan mutum ya yi aikin da ba tabbatacce ba kuma a yi mai wato hisabi a shi don duk aikin da mutum ya yi sai a masa hisabi na'am wa yawma nusayyirul jibal ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا الله مدون كسر كيسي ويوم نسير الجبال ka ambaci ran da za mu tafiyar da duwatsu ai yuzhabu biha an wajhil ard za a tahiyar da su daga doron ƙasa fatasiru haba haba'an munbassa sai duwatsu su zama kura abin shekewa za a duba ba a ga duki ko guda bisa doron ƙasa ba duk an sheke su sun koma kura Wata ran arda barizatan wato sai ka ga ƙasa bayyananna ay zahiratan laysa alaiha shay'un babu wani abu kusa gare ta min jabalin ba dutse bisa ga kasa wala gairi ko wani su ko itace ƙasa ce kawai tsiya wa hasharnahu za mu tattaro bayi muminansu da kafiransu kowa sai an tara shi ardul mahashar inda za a taron tashar kiyama falam nuzadir minhum ahada ba wanda za mu bari daga cikin sai an zo da shi ah, aran ma wata aya Allah ya ce wa nazaruha qa'an safa safa la tara fiha فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا تبع فيها يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا masu abin ba mai abu da yawa shi gaba da kyauta da yawa <laughs> ya ja ayoyin da yawa har ma kila in na tsaya karanta su ai sun ishe mu in tsaya fassara amma mahallin shahidi shine Allah ta baraka wa ta'ala ce suna tambayar ka wai ka anil jibali suna tambayar ka game da duwatsu wai ya za a yi da sura kyama? shal kiyama qul yanfihu rabbi nasfa kace Allah zai sheke su ya maishe su kura su sheke Ko ya zaro haƙa'an sai Allah ya bar ƙasa ya mayar da ita ƙa'an sabsafa wato sai ta zama wani haƙo madaidaici wanda yake ba inda adda tudu wani wuri raji ta zama daidai wa daida ƙasa ta zama daidai wa daida la tara ai wajen wala amta ba ganin tudu ba ganin rahi ba zuwa dai abinda Allah ya bamu labari a lokacin tashin alkiyama saboda haka wayannan duka labarai ne na gaibi abu ne wanda zai faru bai waza faruwa ba amma Allah ya bamu labarin sai tabban sai ya faru kuma mun yadda mun yi imani da wannan wa uridu ala rabbika za a bijiro bayi ga ubangijinka saffan suna masu safu safu ai mustafina kullu ummatin ce kowace al'umma tana safunta guda wa yuqalu lahum sai a ce musu laqad ji'tumuna kama falaqnakum awwala marra sai ce to haƙiƙa kun zo muna wannan magana Allah ce amma mala'iku za a ce su faɗa ma bayi laqad ji'tumuna kama falaqnakum awwala marra haƙiƙa kun zo muna guda guda kamar da mun ka halicce ku farko ah, a duniya lokacin da mutane za su zo su suna zuwa guda guda ko waɗanda yan tawaye ne to ai ba gaba ɗaya an ka zubu su ko sai da wani ya gabata sannan wani ya biyo baya saboda haka kowa shi ɗaya taho duniya saboda haka za a zo wajen Allah guda guda kuma cikin halin da an ka zo duniya cikin shi kama kuma awwala marra ay furada kufatan uratan gurlan ma'ana wanda duk zai tashi ra tashar kiyama zuwa wurin taron tashar kiyama zai tashi babu takalmi babu tufafi in namiji na da loba babu kaciya wato wanda an ka halitta shi zo duniya haka kuma zai tashi wata rana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ga da za a tashi ran tashar kiyama irin wannan hali babu tufafi Aisha ta ce wa mu abin kunya mu mata yanzu haka za a mutane za su ga junansu babu tufahi sai ce kai sanki al'amarin ya wuce nan ya wuce mutum ya tuna cewa shi namiji ne ko mace ta tuna cewa ita mace ce har ta ce wai wannan namiji ne ko wannan mace ce a'a abin ya yi ƙaryan haka tsanani ya kai tsanani to haka za a tashi shi gurlan jama'a garal ai kama lahum qabla ah, al wala mala wala banno ko mutane za su tashi ran tashil kiyama babu dukiya ga hannunsu ba su tashi tare da ɗiyansu wa yuqalu li munkiril ba'thi za a ce masu musun tashin alkiyama bal a za'amtum kun kun yadda al'amarin yake lan naj'ala lakum maw'ida ba za mu samu ko wani alƙawarin tashin alkiyama ba kafirai bai cikin tunanin su cewa a yi tashin alkiyama a tayar da matattu don haka Allah ya ce ba ku yi tsammani ana tashin alkiyama bai cikin tunanin su wa waje alkitab ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا لنا كثيرة إلا أحسنها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا نعم a wancan hadisin da ni ba da ma'anar shi daga umul muminina Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce sami ta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu يوشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم بعضا قالت قال يا عائشة الأمر أشد من النظر بعضهم إلى بعض وتو عائشة تتي ناجم الله ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa za a taro wato ba su da tufahi ba su da takalmi maza ba su da kaciya ma'ana ba a yi musu kaciya ba wato halitta su ta koma yadda take farko sai umar mumini na ta ce ya rasulallah da mazan da matan duka za a tashi haka babu tufahi yanzu ba'dhum ba'dha sashe na dinin sashe sai manzo Allah ya ce mata ya Aisha al'amru ashadd min an-nazari ba'dhum ila ba'd ai al'amari ya wuce nan ya fi ƙarhin wani ya tsaya kallon wani wawaje alkitabu za a aza littafi kitabu kullum ne a aza littafin kowane mutu littafin aikin mini minihi za a ba shi littafin sa wajen dama in ya zan mumini ne wa fi shimalihi min alkafirina in kuma kafiri ne a ba littafin shi hannun hauni fataral mujurimina za ka ga mujurimai kafirai min ma fihi suna masu jin tsoron abin da a cikin littafin nan nasu saboda barna ce da kafirci da fasikanci wa yaquluna sai in sun haga littafin su abin da a cikin littafin su na miyagun ayyuka sai su ce ya wailata na ya halakan mu mali hadal kitabi menene ya sami wanga littafin wato wani irin littafi ne la yugadiru sagiratan bai barin karamin abu wala kabira bai barin babban laifi illa asaha sai ya kiyaye shi an rubuta shi ai Adda hawa azbata ma'ana wannan littafin marubuta mala'iku masu rubutu su rubuta komi da karami da babba wa wajadu ma amilu hadira kuma mutane bayi sun samu abin da sun aikata halarce ai musbatan abin tabbatarwa fi kutubihim a cikin littafansu wala yadhlimu rabbuka ahada komi mutum ya gani cikin littafi ne shi ya aikata shi in alkhairi in abin da ba alkhairi ba ubangijinka ba ya zalunta kowa bi ziyadi ta sayyatin a ƙara wa mutum mugun aiki bai yi ba a ce yayi au na kasu sawabin ko kuma a rage mai lada ga lada ta ba a cika mai a rage mai a'a ai la yu'aqi la yu'aqibu Allah bai wa kowa azaba bi gairi jurmin ba ta da ya shi ba wala yanqusu min sawabi mu'minin kuma bai rage ladan mu'min haka duk abin da mutum ya gani ciki ana ce mai ikira ka kafa min amsaka al-yawma alayka hasiba za a ce mutum ya karanta littafi ne da kai ne ya karanta ma kai ne ba sai an karanta mishi yana alkhairi ne yana farin ciki yana dariya

فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية الله يساك على الخير wanda an kama littafin shiga hannun dama mumini shi bai boyewa zai ce ha umukura uki jama'a wanda kusa gari ku karanta littafina saboda wato ba banna a ba kuma alama ta ta samu alheri da aljanna saboda haka sai ce dama na tabbata zan gamu da hisabi dama na san akwai hisabi akwai sakamako na yi imani akwai aljanna akwai wuta to shine Allah ta baraka wata ala ce karshe sai a sashi aljanna ya sakamakon aikin da ka aikata ne a kwanakin duniya shi ko wanda an ka ba littafin shi hannun hauni فيقول يا ya لموت كتابيا ولم ادر ما حسابيا ɓangare ɗaya wanda an kama littafin shi hannun hauni shi zai ɓoye ɗabi'a ta ta abin ƙwarai aka gwadawa ko mugun abu sai mai shi ko jaraba duniya an kai a ila waye ta ko ko ne ko a aka ce f9 f9 f9 babu a babu a ba b ba c to kana ganin mutum zai zo ya zo yana kasawa yana cewa ku taho gani ga jaraba ta ta hito jaraba ta ta hito sai wadawa boya yake in ma irin wadda aka laka gaban gona can makaranta jami'a in akwai sunaye sai a zo ya cece daidai suna ne saboda haka sai dai wanda ya san lamba ta yi amma ba zai bar wannan a san cewa shi adda wannan sakamakon ba yanzu haka eh eh Eh, to kaga wadda can karshe abinda a karshe shine i e, a ce ya wuce amma da manjagara eh to irin wannan sai ya ce ni ban san sakamako na ba sai ya boye sai ya ce kai ya laita haka na sauka da kai da a ce dai mutuwar da ni bakin mutuwa an wuce shikenan ba a tashi ba a tashi sai yana da na sani ya ce dukiyata ta halaka ni ƙarhin da na samu da damar da na samu da ikon na samu duk sun zama mun sanadiyar halaka to Allah baraka wa ta'ala ya ce karshe kuma wuta yayi Allah ya kare to a gaba yake summa inna kulla amalin li ghairillahi lokaci yi ko to to shikenan eh, alhamdulillah ina roƙon Allah mai girma da haka wayannan ayoyi mabayyana da suke ɗauke da bayani na makoma Allah ka taimake mu ka ba mu guzuri Allah ƙara muna imani da yin aiki don gamuwa da Allah hana wa ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh